الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتمنا توفة الحكام نال قاضي أبو بكر العاصمي أيوة إن شاء الله لا مدرسنا dari da goma sha ɗaya kuma za mu tashi babu tawarufi wal fara'i wato babin gado babu tawarufi babin tawarufi tawaruf shine jeniya ka gaje ni na gaje ka ko shaki ya gaji shaki shine ma'anar tawarufi wana cewa almira wato yin gado shi kuwa masdaru ne mimi abin almi'adi sannan yana cewa babu irfi babin shi ma gadawa irfi kuwa matsari ne matsari ne walfara'i kuma jam'u fariba alfara'i wato kaddare kaddare kaddin fariba fariba shi ne kaddarawa saboda kowane mai gado sai an kaddara abin da za a ba shi shari'a ta riga ta kaddara ga abin da za a bashi shi ka ake cewa ilimin gado ake ce masa ilmul fara'i maimakon ilmul ilfi ko ilmul mira ta ce ilmul fara'id ilimin kaddare kaddare wani za a bashi ɗaya cikin shida wani ɗaya cikin uku wani rabi wani ɗaya cikin tabbas wa haka za. Sai shahara ma da wannan sunan kawai. ilmin fara'id wannan kaddarawa da gurgudawa da gano kowa ga abin da zai samu ga masu gado wani yana hana wane gado wane yana nan wani ba zai gado ba ko ba zai afiki ba zai koma farali ko daga farali ma zai kawar daga rubu'i ya koma sumuni ko daga nusufi ya koma rubu'i ko daga sudufi ya koma sudufi wannan shine wahalar da babin gado kan ba ubangiji subhanahu wata'ala bai bar wa malamai su istihadi su kawai a babin gado ya riba da kansa a cikin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sabani a babin gado dan kadan ne ya bai da saboda duk abin da za ka akwai dalilin alkur'ani ko sunnar manzala ta ko ijma'i ya zo a hadisi ilimin gado shine ilimin da za a fara ɗaukewa domin kafin duniya ta tashi ana ɗauke ilimi kamar yadda zo a hadisi to ilimin gado shi zai fara fata sa zo a hadisi ta'allamin al-fara'iba wa al'imu hanna ku koyi gado kuma ku koyar da mutane gado saboda shi ne farkon ilimi da za a fara ɗaukewa kafin sauran ilimin buka kafin duniya ta tashi sannan ana ce masa da ilmi wato rabin ilimi suka ce saboda duk sauran ilmukan a nan a raye ne kana raye ne za a aiwatar da su ilimin gado kuma sai ka mutu sai a aiwatar da shi a cikin dukiyarka a bawa ne za a bawa Wani kaza to kaga ya zama rabin ilimi kenan wani na cewa ilmul fara'idi ilmun la nazira lahu yakfika an qad wannan qasmahu Allahu وبين الحبة بيانا لوارثه وقال سبحانه ينشئكم الله وفي الكلالة فتي الله منزلة فبان تشريف ما أفتى به الله إذ من ذاده إذ من وتباب إذن كما يأشي أزدونا مكان مهما إذ من ذاده الله تعالى تكنفع يربا كان يوشيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى يفرق عين ذا أربا كان kuma Allah ya bada fatawa a gado aka zo na tambayan kalala ya Allah ya bada fatawa sabu na sabu la yufikum fi kalala hada nimru'un halaka laysa lahu sun wa lahu akhun aw ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in yakun lahu kaga Allah fatawa ne in mutum ya mutu bayi da da bayi da baba ya gadon sa zai zama kuma yana da ɗan uwa Allah ya ce ta'ala ya ce yana da ƴar uwa mace shakikiya ko da abiya za a ba ta rabi in kuma mace ce ta mutu tabar dan uwanta shakiki ko da abi zai gaji dukiyar gaba ɗaya wannan fatawan tana da matuƙar muhimmanci abin da ake cewa al'irku a harshen larabci shi ne intikalu shayi mai shafin ila shafin a wani abu ya kaura daga wani wuri ya koma wani wuri shi ne ake cewa gado amma suka ce sawawa kamar dukiya ne ko matsayi ne ko wani haƙi daga cikin haƙoƙa duk ana ce masa gani? dukiya ka bar dukiya duk za ta ƙaura ta koma wuri magani to kaga shi sa ta mace gado da gado ko kuma wani matsayi ne kai babanka sarki ne da suke haka na ka sarki dan ka gaji babanka ke wa warisa Sulaimanu Dawud nabi sun gaji Dawud to haka ne in ma malami ne ka zama malami to ka gaji baban ka kenan sai ta ke cewa al'ulama'u warasatul anbiya malamai magada annabawa ne so duk ana cewa wannan gado ta yi cewa ilimin ba kaura yake koma wuri ka ba naka daban naka daban ma dai ka zama irinsa shine ka abin nan ka gaje shi ne haƙƙi na babanka ko bashi yake bi ko makamancin wannan kama sai ka gaji wannan bashi ya wani aiki ba biya shi ba ya ba su kuma amma a shari'a abin da ake cewa gado shine intiqalu intiqalul mulkiyyati min al-mayyit ila warathati al-ahya wato kauran abin da aka mallaka daga mamaci zuwa ga masu gadon sarayayyu zuwa ga masu gadonsa rayayyu shi ake cewa gado a shari'a wadda aka abin da ka mallaka duka zai in ka mutu zai koma wajen magadanka wanda suke wato ainihin rayayyu amma wanda ya riga ka rasuwa ba za a ba shi to farida kuma alfarida shi shine at-taqdir abun kaddarawa in an ce farida kuma al-maqdur abun da aka kaddara kaga a istilahin su shi annasibul muqaddal bil warith wato a soji da aka kaddara shi ga wanda zai gada sai za ke so ilimin ilmul fardi ko ilmul fara'id mana yace al-irsu yustawjabu shar'an wa wajab bi ismatin qabli wa la ilauna sab jami'uha arkanuhu thalatha malun wani miqdarun wa dhul wirafa yace al-irsu gado saujabu ana cancan a kashar an shari'ance lalle idan mutum ya mutu to magadansa sun cancanci su mallaki dukiyarsa kuma wawajen kuma ya zama wajibi gaban gado wajibi ne Allah ta za ta wani cewa alhiqul fara'iba bi aliha fama baqiya fali aula rajulin zakar hadisin bukhari ba wa magada rabonsu abinda magajinsu ya bari idan kun bayar abin da aka kaddara wani zai ɗauka a wani ɗauka za abin da ya rage a bawa asibi namiji kaga kaga wajibi ne da bangare in ba riba ba an zalunci magada duk wanda yake da haƙƙin ya riba bai riba ba wanda haƙƙi yake kansa ko a zalunci sannan da me ake gadon bi ismatin da saboda yin igiyan aure kaga miji zai gaji mata mata za ta gaji mijinta aw bi wala'i ko da walittaka wato da shugabanci na yanci kaga wanda ya ga wanda ya yanta bawa zai gaje shi in ba masu gadon sa na da saubi ko da saubi shi ya yanta shi shine maulan ni'ima ake ce mun Auna na kaf ko kuma da dangantaka idan kana da alaka na dangi da mutum to idan alaƙar ta kusa sosai ne za ka gaje shi za ya gaji uba uba ya gaji ɗansa ko ya gaji ɗani ɗan ya gaji wa ko ya gaji babbanka ko kakanka ko mamanka ko ƴan uwarka wanda ke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya Mana dai dangantaka sababi ne na gado amma ba duka danginta ne suke tsindiyar magadan wasu ba sa gado suna cikin a arham ba dai zuwa arham din ma za su yi gado in ba magada a ce da fi gani sannan in wasu sun fi ka karfi suna iya ture ka daga gado sai dai in ba sa nan ne za ka iya yi kana tsigerin masu gado amma kuma sun fi ka karfi dangantaka sai su ture ka wayannan su ne ake ce musu asbabul irsi saboda suke sa a gado al'isma ana nufin ismatun nikahi igiyan aure kenan an nikahu sababu min asbabil irs idan akwai aure ingantacce tsakanin miji da mata sai ya rasu sosai zai gaji ta sai kuma alwala'u ne yanci wa huwa al-ahd ka bawa za ka gaje shi in ba da magada na dangi sai kuma nasab shine dangantaka ta jini tana saka gaji wato ainihin mutum babban ka ne ko dan babban ka ne zai gaje ka mirahdiya yana cewa asbabu mira fil wara salasa kullu yufidu rabbahu wirasa wa hayanikahun wa wada'un wa san ma ba'dahun lil mawarith islam wanda aka ji abin nan ban gado guda uku ne kawai ba da hukun auratayya dangantaka ta jini da kuma yanci ta yan tabawa sai ce arkanu hu talata malun wa miqdarun wa zul wirasa jami'uha dukkanin wato suna ainihin sabbaba gado yake arkanu rukunin gado talata guda uku ne in an ce rukuni abin da in ba shi abu ba zai tsaya ba kawai filolin nan in ka ce ya zuki da masallacin ya kurmi rukunin gado bukanin da suka tokare shi wanda dole sai an same su malun akwai dukiya inda mutum zai mutu bai bar komai ba akwai da za a ce wani ya gaje shi kaiwa wani kidarun da kuma gwargwadon abin da za a ba wa mutum wanda sai an san me za a ba shi kafin a ba shi gado wa wirasa da ma abota gadon su ne masu gado inda mutum zai mutu ya zama baya da wanda zai gaje shi ba wani gado da za a yi sai dai a kabe tunani da kawai sadaka da ita wannan mana yake su ne rukunin gado malun wa miqdarun wa zulmiraqa zai akwai a na tsakiyar nan miqdarun ilmi miqdar ilimi ne na sanin yadda za a riba gado shi ba rukuni wani sharadi ne za ka riba gado wata ka san wannan mata ne ko miji ne ko dan uwa ne ko uwa ce ko uba ne don ka san me za ka ba shi za ku zo ka kenan a nan sauran malamai maimakon bi idarun sai suka sa almuwarrin ne wa almayi ke na wanda ya rasu sai zamar kullun gajar guda uku ne akwai almuwarrin wa huwa almayi mamakin kenan mai gajar don in bai mutu ba za a yi wa don sai an samu wanda ya mutu da haka akwai wanda ya mutu din shine wanda zai gajar gadar din kenan sannan akwai alwari shine wanda zai yi gado kaga shi ne sa ma abokin gadon kenan sannan nan akwai attarika abin da ya bari almalin matruf kenan shi ta ne yake malin kawai ya wadatar dukiya da ya bari A kaga dole sai an samu ne wanda za a gadar ta kuɗi ba haka ba za a yi gado ba sai an samu ne gado gado ne tabbata sai kuma an bar wani abu da za a gada nan ne gado zai tabbata abu guda uku nan su ne rukunin gado in an rasa ɗaya daga cikin su babu gado sai kuma akwai shurudul irin, wato wato shurudin gadon su kuma su ma guda uku ne akwai wafatul muwarrisi hakikatar a hukuma. mutuwan wanda za a gada ko dai haƙiƙa ya mutu ko kuma an masa hukunci ya mutu kawai alƙali ya kaddara ya mutu hakika ne ya mutu an ga gawansa sai eh, tabbas ya mutu an ga lokacin da aka shi wanda za a gaje shi ta tabbatar sannan akwai yadda za a yi ba tabbatar da mutuwansa ba kuma a gaje shi sai a kaddara kawai ya mutu kawai wannan kuma alkali ne yake wannan kawan idan mutum ya bata almafud mutumin da ya bata babu labarinsa matansa sun je sun kotu a ba su shekara hudu bai bayyana ba su je su yi aure amma bara a yi magadonsa ba sai ya kai shekarun da ake tamata masa mutuwa ne shekarun da yinsa suka mutu amma masu wa'insa wanda mutuwa ta musu gaggawa ba amma a ce wa'insa mai nisan kwanan shekara ta saba'in wajen ya kai shekara bai ba labarin da kai kaddara ya mutu kawai shi kenan sai a ba gado na wani suka ce shekara tattin wasu suka ce tamanin wasu suka ce casa'in to idan ya kai wannan shekarun a rayuwarsa ya haɗa da na baya da wanda aka gida kai shekara saba'in ko tamanin ko sittin gwargwado da alƙali yake hukunci sai a kaddar ya mutu sai a riba gadon sa kaga an masa hukuncin ya mutu daga bayan ya bayyana ba. ya bayyana kowa sai dawo da gado <laughs> to dama kaddara mutu ne abin da ya bayyana shi ke nan ku za masa da dukiya amma duk wanda ya cinye nasa to bare dawo da shi don abin da ya rage ne za a tattaro a da don kaci da hujja ne ka riga ka yi aure da kuɗi shi ke na yi. za a ce ka dawo da su ne kuma za ce ka sake matar ba in ka sake ba kudin ba su dawo kuma ka ko ka je makka ka dawo shi ke nan ka ci blues amma da abin da aka samu gida da ka gada kana ciki ko shaguna ko kai duk da dawo masa da kayan to kaga sai an samu tabbacin mutuwan wanda za a gada kafin ake gado na biyu shine hayatul warith inda tahaqququ hayatul warith inda mautin muwarrithi tabbatar da cewa wanda za a gadan nan yana raye a lokacin da wanda zai gada ne mutu a tabbatar da yana raye ko da da tukwace ne zai gade shi mutum da ya rasu to ‘ya'yansa za su gaje shi a tabbatar da yaran da za su gaje shi din suna raye lokacin da ya rasu amma idan ya zamana ya riga shi rasuwa kaga ba zai gaje shi ba sai dai baban ya gaje shi ko kuma tare suka mutu ba a tabbatar da waye ya riga wani da cewa ba ba mai gado wani kaman alharqa wal hadama wal wato alharqa wanda suka mutu a gobara alhadama wanda wani abu ya rubuta da su suka mutu ko wanda suka duniya a cikin ruwa ba a san waye ya riga mutuwa ba to nan ba za su yi gado ba za mu zo babin wato abin da yake hana gado akwai wannan a ciki kaga dole sai an tabbatar da rayuwar wanda ya wanda zai gado kafin ne kafin ya gado in da mutum zai mutu sai bar matarsa da ciki kawai sai ta haife shi ba rai zai gado ba da zai gado ba me yasa kuma ba tabbatar da rayuwar ba in ka jata yana motsi a ciki yana motsi wannan motsi ba mu tabbata ba tabbacewa motsi na rayuwa cikin da zai iya motsa shi ba amma in ta haife shi ya kuka sai ya rasu ya koma sai shawa ya koma to shi kenan sai mutum to zai gado saboda an tabbatar da rayuwarsa bayan mutuwar bayan mutuwa wannan duk fahimta na uku shirari na uku shine al'ilmu bi jihatil irf wato sanin ta ina zai gado zai gado ta bangaren babbanu ne ko bangaren yaya ko bangaren kiyaye me gadonsa kaga shi ne allikidar ɗin kenan abinda za a ba shi dole a sani ka tabbatar da wannan dan uwansa ne ya rasu ka tabbatar da wannan yana raye amma baka san yadda za a riba gado ba baka san wani bangare yake a yin wata kan babba yadda za a yi ka riba gado dole sai an tabbatar da wannan wannan su ne sharuɗin gado sai fasali na gaba fasalin fi zikiri adadin warisi fasalin da ke bayanin adadin masu yin gado yake zukuru man haƙa lahu al-mirasu asharatun wa sab'un al-inasu al-abu wal jaddu lahu wa in alama lan yakun anhu bi unsa qusira zukuru mazajin man haƙa lahu al-mirasu wanda gado ya tabbata a gare shi ya tabbata masa asharatun guda goma ne amma za mutum goma ne suke gado a dangi amma an su a tunkure in an warware su kuma za su kai sha biyar za mu warware su wasan odin inazu bakwai ne kuma idan mata ne in mata ne kuma dangi masu gado mata masu gado guda bakwai ne kawai a magana amma su ma an warware su za su kai goma guda goma ne tafsilan wannan jumlata ne sai ce wal abu wal jaddu da wa in ala ma kun yakun anhu bi unsa fusila al abu uba yana yin gado ko ba jayya a kan wannan wal jaddu da kaka shi ne uban uba aljaddu sahihu kenan eh wato kaka ingantacce shi ta ce wajaddu lahu da kaka lahu na bangaren uba din ne na wace amma da ya fi baban amma uban uwa baya gado shine aljaddu tasi a cikin kaka kenan a babin da ko kawai sai dai kawai a ce sai kuka kawai ya juya ya rasuwar jikan amma ba ya da rikon gado ya je uban uba yake wa in ala ko da ya ɗaukaka wato shi ka aljanin ko da uban uban uban uba ne wani yace ko da uban uban uban kai ta faɗa har bakin kai bauɗe na iyaka in za samu yana raye zai gado ko shekara ɗari dubu yake da shi in dai ba ka kan da ya tare shi da kusa Ya ce malam yakun anhu fusila malam yakun fusila matikar ba a rabe ba anhu daga shi mamacin jibunsa da mace wato matukar mace ba ta shiga tsakanin kakan da ɗan ba da mai wanda ya rasu ba in mace ta shiga shi kenan ba zai gado ba kamar a ce baban maman sa ne ko baban mamansa ne kaga ba zai gado ba domin ita maman ta rabe tsakaninsa kaga kaka na wajen uwa baya ne baya gado shine ajjatul fasid a cikin kaka dan jibiu biyu yace wa zawju wa ibnu وابنه حبحبلا كذاك مولى نعمة أو بولا والأب وابن الأخ لا للأم والأم لا للأم وابن العم إذ والزوج نمزي وابن لكم دا هذا هو جنان وابن هو دلنا شنو شيكا shi ma yana gado biyar haka kaddara safula ya sauka kasa jika jika jika nan ko amma fa jika na wajen ne na wajen da na wajen da wato dan dan dan da ko da ka ce cewa dan dan dan dan har bakin kai tadi to zai yi gado dan dan dan dan dan dan da zai yi gado amma banda dan ya a wannan da zai gado ba cikin ba ba cikin magada don ba dan ka ba dan ka bane ko sun ce banuna banu abna'ina wa banatuna banu hunna abna'u rijalil aba'i banu na ƴaƴan mu banu abna'ina sune 'ya'yan ƴaƴan mu maza wa banatuna kaga ƴaƴan mu mata banu hunna ƴaƴan su abna'u rijali 'ya'yan wasu mazaje ne al-aba'i na nesa wato ƴaƴan mazajen su ne ba ƴaƴan su bane kuma. ko da namiji ce yake da ɗa to saboda haka da aka ce wabnu da ɗansa dan take. kaddara ko da jikan jikan jika kaza ka maula ni'imati haka nan maulan ni'ima maulan ni'ima shine wanda ya yanta bawa kenan ni ni'ima shugaba wani ya yanta sa to ya zama maulansa sa. in maulan ya mutu wanda ya yanta bai da mai gado to shi zai gaje kuma zai kwace dukiya au biwala ko kuma ya zama maulansa ne biwala da walittaka ma'ana da gadon walittakan kenan bawan babuwa babansa ne 'yanta tabawa to da baban sai mutu yanzu zai gaji wannan wani walittaka ran da wanne ya mutu sai ya gaje shi zai zai gado da wannan mun fahimta nawa muka samu shida kenan ko mun samu shida sai ce wal aqu da dan uwa sai ba a ce wani dan uwan ba ga nan haddin da kenan sai ka ce dan uwa shakiki wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya da dan uwa ne abi wanda ake uba ɗaya da dan uwa ne ummi wanda ake uba ɗaya ka ka samu ƙari nawa biyu a nan daga uku kenan ko ya zama nawa ya zama tara ko sai ce wabnul akhi da dan dan uwa lalil ummi amma ba dan dan uwa ne ummi wanda ake uwa ɗaya kawai ba idan dan uwa shakiki wanda ake uwa ɗaya ba dai da dan uwa li abi ga mun samu ƙari nawa ɗaya idan zaka ɗauki biyun fada ta ya zama nawa sha ɗaya sha ɗaya ko sai ce wal da kuma babba shi ma bai ce mana wani babban ba kaga babba akwai na uwa ɗaya uba ɗaya akwai babba kuma na uba ɗaya amma ya kowa ya ce lalil ummi banda babba wanda ake uwa ɗaya shi baya gado wanda da babanka da shi uwa ɗaya ne a fi wanda da babanka da shi uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya kuma suke gado mun samu nawa kenan biyu ke nan nan ko mun samu ƙarin da ya zama sha nawa sha uku ya ce da amdi da ɗan baffa ɗan baffan shi ma ba a ware ba shi ma sai ka ce lalin uku da wanda ake uwa ɗaya sai zama wanda ya rage uwa ɗaya uba ɗaya ɗan baffanta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da babanka shi babban ko kuma uba ɗaya da babanka to sa mun samu ƙarin biyu nan ko ƙarin ɗaya in ka ɗazuwa biyu dan babba kike da dan babba ne abbi. ya zama nawa sha biyar to kaga da aka rarrabe su sun zama ne sun zama su ne guda guda goma sha biyar to wannan su suke gadi الوارثون من الرجال عشر أسماؤهم معروفة واشتهرة والابن والابن مهما نزل والأب والجد له وإن ألا والأخ من أي جهاد كان قد أنزل الله به القرآن والأب وابن الأم من أبيه وكل ذي الإيجاب والتنبيه والزوج والمؤتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء جميع الأنبياء وإن سوني وإذا مكر بياني لا مقوم بأنغار ماتا يتي والأم والزوجة ثم البنت وابنة الابن بعدها والأخت والأم لأوى su kuma su bakwai ne aka ce ko amma za mu samu ƙarin hukuri insha Allah wal ummu da uwa wal zawjatu da mata ka za an samu biyu kenan ko matar ka za ta gaje ta sun malbi za ta gaje ka sun malbi ku sannan ya yar tsotso yar cikin ka ya zama nawa uku kenan wamnatu libi da kuma iyarta iyarta za ta gaje ka amma iyar ɗiya ba za ta gaje ka to da haka yar jikarka ta mace ta wajen ɗa. za ta gaje ka amma ta wajen ya kuma ba ta gaje ka ba tunda mun ce jikan ka namiji na wajen ya mace ba zai gaje ka ba dama saboda ɗanka da ɗansa duk naka ne amma yarka yarta ba nata bane balle ta nata zama ta zama taka ɗanta ba nata bane ta ne balle ta na ya zama ya zama naka to da ta anan ma wamnatu libiri da yar ɗa kenan ba da ha ta nawa kenan ya zama kudu wal uktu da yar uwa ka ganin a dunkule ne za a samu ƙari ne yar uwa shakikiya yar uwa li abiya yar uwa li ummiya kaga sun zama uku kenan uku ga nawa ga hudu ya zama nawa ya zama bakwai ko haka ne a takwas zai yanzu takwas bakwai ko uwa mata iya yar biya, yar uwa shakikiya yar uwa li abiya yar uwa li ummiya bakwai ne bakwai ne sai ce wajen da tulli jihatai ne ma alas malanta kun bi zakarin ƙasƙusira wajen da kun da kakali jihatai ne na ɓangarori guda biyu ma alas matin an ta ɗaukaka ɓangaren uwa da ɓangaren uba ko kaga kaka mahaifiyar uba tana gado kaka mahaifiyar uwa ma tana tana gado idan sun hasu duka sai su raba su dusi in daidai da ɗauki sudufin gaba ɗaya kashe da cikin shida ka ga mun samu ƙarin da ya hanan kenan ko ta da kakar da aka ambata da wanda ta ƙaru ko jin kuwa? ya zama guda biyu kenan ya zama nawa kenan tara yace ma a dalmatikan ta ɗaukaka ko ya ta ɗaukaka ko da kakan kakan kakari amma malam ta kun bi zakarin kasuwa Dalmatikan ba a ta da namiji ba ba a ta da namiji ba yanzu idan an ce uwar uwar uban uwa uwar uban uwa kaga mun ce uwar uwa tana gado ko kaga daga daga uwa ta ita ai ga mace ne a tsakanin to haka nan uwar uwar uwa tana gado kaga kakar uwa kenan to amma uwar uban uwa ba ba za ta yi gado wajen namiji ya rabe tsakanin su kaga kakar ita uwar kenan amma ta wajen uba to ba za ba za ba za ba za ta yi gado ba saboda namiji ya ba a tsakanin tsakanin ka da mamaci ko za ka tsaka na ce uwar uwa ko uwar uba mun fahimta malan ta kun bi zakarin a kusa matakan ba ba ta da namiji ba yake ka za ka maulatun la halki ko wala haƙa na hafi ma ya kunu bil wala ka za ka maulatun haka nan wato barariya mai yanci wanda ta yanta wato wata kuyanga kenan shi sa aka kai la halki wanda take da yanci matan da ta yanta ta ko wata ita ma tana yin gado nawa kenan sun zama goma ce ba ga mun samu ƙari ko to yake wala haƙƙa da ha amma ba ta da haƙƙi fi ma ya kunu bil wala cikin abin da yake kasancewa bil wala da shi da wani taka wato da gado wani taka ne idan babanta ya rasu ya bar bawan da ya yanta ba mun ce da namiji zai gaje shi ba zai gaji wannan shugabancin amma mace ba za ta gada ba amma wanda ta kinta da kanta kuma to za ta yi gado da sababin sa in ya mutu ba mai gado sai ta gaje shi gaba daya kuma duka za ta kwashe dukiya duk da cewa mace ce wannan nan mar mata sun shi sun cika to in duk ba magada ba ba namiji ba bangaren maza ba bangaren mata dangiya sun kare sai ce wa baitu malil muslimina yastaqil bi haythu la warisa aw bima qabala wa baitu malil muslimina ɗakin dukiyar musulmi shine bai mali ko sai ko na dukiyar musulmi yastaqil yana kadaita da gadon bi haiku da wani in aki ta yadda babu magaji ko bi ma fulan ko da abun da ya rage a ce mace ce ta dauka ta shiga don ba dama ta cinye duka ko biki ne ya shiga don ba dama ya cinye duka shi kenan sai aka bai mali to anan wannan saman malikiya daga nan magada da muka lissafa da abun da za a ba su kawai sai bai mali duk abin da wanda ya rasu bai da nan magada da muka faɗa bai mali za a kai hukuma ko ta sarrafa su inda suke so ko kuma in an wasu sun ci gado mata sun rage wanda ba sa asibiti da nan sai a ce to akai sauran bai mali amma a wasu mazhabobin akwai tsarin abu guda biyu shine akwai arraddu a farko menene arraddu idan ka mutu ka bar yarka ita kadai ba za a riba duniya ba ta rabi ba to da aka riba aka bata rabi babu wani mai gado sai ita a masar malikiya ina za a kai rabi to a mazhaban da tafi nan ce za a biyar wa wannan yar wannan rabi miliyon ɗari ne an bata miliyon 50 sai a ji a ɗauki miliyon hamsin a ji a ba bai tsammani ba sai inda za a sa dukiyar ba ba dangantaka ba wani abu ko sai a dawo da ita yar sauran zuwa miliyon hamsin wannan shi ake cewa arraddu wanda malikiya ba su gadar da shi ba sannan na biyu na uku daga cikin nau'in zaɓi akwai hajiyarsu bin rahim su ne zaun arham wato duk an rasa wanda muka faɗan nan amma fa akwai jikar ka ta wajen yarka akwai gugunka akwai yakin donka a gaban faɗe su a nan bayi akwai yar diyar ɗan uwanka a da diyar ɗan uwa ba ta gado idan ɗan uwa akwai diyar yar uwarka sai mu ce a tattaro su a zuwa ba a ba su ba yanzu mai mafi a kai bai sulmali ba dangin iya ba na baba ba gara a kawo abawa abin nan ba abawa dangin danginka na ma abota zumuncin ba ga ka, ga yafin ka, ga kawunka ga jikarka ko jirgiyarka sai a ce to a ɗauka a basu ga ƴar ƴar uwarka ko ƴar ɗan uwanka sai a ce a basu ne dalili akan wannan saboda ubangiji ta lafi wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabina ma abota zumunci su suka fi cancanta su yi gano sai da wanda ba zumunci kaga su ma suna da zumunci sannan kuma ya tabbata a hadisi za suna ya bawa kala gado ya bawa gobe gado kala ita ce ya findo kuma ya ce alqalatu bi manzilati al-ummi ya findo ka kamar uwar ta take kama a matsayin uwa take ko ba dukiya ka bari ma da biliyoyi mamanka ba ta na amma akwai kanwar mamanka ko a cikin mamanka sai a daidai da kawai a ji a kawai bai tumari akwai jikokin da na wajen yayanka akwai yar dan uwanka ko yar gaggonka ko yar babbanka ya ba kawai suna gani a je a kai wa hukuma a zo a raba musu wannan shi ne zancen da fi kuma mai askari yana cewa wawar zaka bihi man mutaakhirun mutaakhirun malikiya malamai ba ba na malikiya suna ba da gado da raddi wato a miyar wa wanda suka gada ko da ba a tuwai ba ne da kuma zumunci ko da wanda ba sa gado in dangi jini ne a ba su daga baya baya malamin malikiya na baba suka ce kai maimakon a kai wa baitul mali gara ba a yan uwansa a ba a yan uwan ko da ba sa cikin masu gado me yasa baitul mali ta lalace ba za ka kai wani yanzu zan kuma da su bai da magadan da aka ji zaben nan ya bar gidaje da da miliyoyi za ka kai wa baitul malin a za ka kai ai ka kai ba kura ai ka kai wa kawai ina za ka tinkara to eh na cikin bai malin ma ya ake da shi balle da za ka kuma ka kawo ka ga na ka kawo kura ni da kenan a gara ka ba ƴan uwansa ka ba ƴan uwansa da shi ne amma in duka ka rasa ƴan uwan jini gaba ɗaya ka ɗau dukiyan a kai wa baitul malin misali mutum da ya zo gari ba a san yan uwansa ba an ma sama da ƙasa ba san daga ina ya faɗowa amma ya tafi ya bar dukiya a ɗauka a kai wa hukuma to kar ka je kai sadaka da ita yan uwansa su bayyana kaga dole za ka biya amma in ka kai wa hukuma in ta kinye to ita ne za ta biya wannan dukiyar babu wanka kun fahimta fasalin fi zikiri a hawalin mira fasali a wajen ambaton halayen gado yace alhalu fil miras qad taqassama ila wujudin wa li hajmin qusima لهدب الإفقاد أو لهدب الإفقاد أو النقل وذا لفرض نوسع فيه أبداما فضحا wannan baitin da ya kamata malai kai shi can karshe ne akwai inda za a yi fasul fi zikin hajjabin ismail da kuma hajjabin iraki sai kawo shi anan wato fasali yake bayanin halayen masu gado halayen gado yace alhalu hali fil mirati wajen gado kad tafassa ma ya rabu ila wujudu zuwa ga wadanda dole a ba su gado wa li hajabin ya rabu kuma nabiyin kuma zuwa ga shama kan cewa usima an raba shi ila wujubin usima ya rabu ila wujubin zuwa ga wajibi wa li hajabin da kuma tsare kan hana wasu gado wato akwai wanda wasu suna hana su gado akwai wanda kuma wasu ba sa hana su gado kun fahimta alhalu hali fil mirati wajen gado qassa ya rabu ila wujubi zuwa ga wajibci wa bi da kuma hana gado kusima da aka ba wato akwai magadan da ko duniya za ta tashi sai sun yi gado ba a kana su gado kamar wace nan kamar iyaye uwa da uba kamar 'ya'ya maza da mata 'ya'yanka babu yana su gado da kuma mata matarka ko ko mijinki ma'aurata kenan to da ka nan da ma'aurata da ƴaƴa da iyaye ba mai hana su gado to kaga wannan shine hilawu dubi akwai kuma wani hajbin musima wasu kuma an hana su gado su ne sauran magada ana iya hana su yanzu idan akwai ji akwai daji ka zai gado da zai yi in akwai uba ta ka zai gado ba uba yana shi gado in akwai dan uwa dan dan uwa bai zai yi gado ba in akwai uba dan uwa bai zai gado ba babba bai zai gado ba balle tana ƴaƴansu wannan shine alhajin za mu gabatar da guda sai ce li hajmin isabi ya rabu kusima wancan kusima din nan ya rabu li hajabi isabi ga hajabi wato sha makancewa na tsare da mutum a hana shiga da gaba shi ne in akwai ɗaji ka ba gado in akwai ruba kaka ba gado in akwai ruba ɗan uwa shakiki ko da ɗan ko ba a gado in akwai uwa kaka ba ta gado a yunna kan ko kuma sha makancewa ne amma na kaurar da mutum daga cin wannan gadon zuwa ga wannan yanzu ka ban uwa kana cin kashi ɗaya cikin uku amma akwai ɗafa sai da koma kashi ɗaya cikin cikin shida guda yana ji asif ya kwashe dukiya in akwai ɗafa sai koma kashi ɗaya cikin shida don haka nan yau da haka wani yana iya canja wani namiji miji yana cin rabi in akwai yaya sai a ce ya koma kashi ɗaya cikin hudu mace tana cin kashi ɗaya cikin hudu in akwai yaya sai ake ta koma kashi ɗaya cikin takwas wannan shine hajabu na hali kenan amma kuma malam zai wani bukan su a gaba kowanne babin sa ne zaman kansa yace li fardi wa za wannan li fardi yana shafan farali shine wa'inda aka kayyade ga abin da za a ba su shine misalin da nake nan ko kamar uwa tana cin kashi da cin uku sai a mai ta kashi da kishin saboda yaya ko kuma ƴan uwa suna da yawa miji yana cin rabi saboda ya'ya sai a mai da shi kashi ne cikin hudu ka gani farbin kenan au tasiri ko kuma tasiri abda ya waje ya bayyana da manfaza wato mazarta wato shi ma yana ainihin bayyanar da sha makancewa menene tasiri shine misali ne na farko idan akwai da jika da zai gado ba kaga da ya jika idan akwai uba ka ba gado ba uba ba tare shi idan akwai uwa kaka ba za ta yi gado ba kaga an tare ko haka nan in akwai dan uwa dan dan uwa ba zai akwai babba dan babba ba zai in akwai uba yan uwa ba za su yi gado ba to kaga wannan asibai kenan ko asibai suna tattare wasu za mu zo bayani akan akan asibi inda ake kaddamar da wasu akan wasu yace sabbin fi zikri al-miqdar alladhi yakunu bihi al-irth kasani cikin ambaton gurgudun abin da gado yake kasancewa a cikinsa mana ta alƙadar yulfa shirakin fihi fi jumlatil masrufi aw baqihi aw bin firadin bi tiyazi mali ajma'a fihi wa huwa fi rijali ada akhalli ummi wa zawji wa fi mawlati ni'ma hukm dhalika aktufi ah, yace alqadar gurgudu wato wannan baitin shi wasu bai duk wannan fasali na bai kamata ya yi ba domin yana cikin wani fasali a nan yace alƙadaru gurgudo yulfa ana samun sabbi ishtirakin fihi da tarayya a cikin sa wato zai iya yiwa a ware maka gadon ka amma kuma kai tarayya da wani in jumlatil matruki a jumlan abin da aka bari au baqi ko abin da ya rage yanzu za a iya cewa abin da ya rage ga 'ya'ya ne to kaga akwai 'ya'ya maza akwai 'ya'ya mata da su tarayya wato ainihin a cikin wannan ko kuma ka riba abin nan an riba gado ga dan uwa namiji ga ga yar uwa mace ta ga za su hada su riba kenan bi zakar bi sal sai so da ka wani yana tarayya a cikin wani ko a asibiti ko ba a asibiti ba da aka ce fi jumlati masruki a jumla abun da aka bari yanzu idan ka musu ka bar danka yanka guda biyu maza kaga za su riba daidai ba daidai ko da ɗaya namiji ɗaya mace za ka sa uku mace kashi ɗaya namiji kashi biyu ko baki ko abin da ya rage ka bar matanka da yaya za ba mata kashi ɗaya cikin sabon abin da ya rage kuma a bawa sauran yayan su riba in maza ne daidai wa daidai namiji ne kuma da mace mace ta ita da miji kun fahimta namiji ne ninka mace a kuwa yace abin firadin ya bi mali aubin firadin ko kuma ya zama da kaɗai ta kashi gadon ba ka da kariya da kowai da komi mutum shi kaɗai ne kamar ɗa kenan zuciya jimali da tattaro zuciya gaba daya ya kwashe ta jima'a duka fi a cikin sa wa huwa fi rijali shi kuma ana samu a mazaje ne to ne a tsirai idan ka mutu kabar danka gaba daya shi nan ba rabon gado ya kare sai kwashe dukiyar gaba daya mutum ya mutu ya bar babansa kawai ya bari a mazajen sai kwashe dukiyar gaba daya dan uwansa shakiki ya bari ko dai abin sai kwashe babban sai bari ko dan babban sa kwa ya bari sai kwashe kwadon gaba daya yasa ake a jama'a fi sai ce wa huwa rijali a maza ake samun irin wannan amma a da akhal lil ummi banda ɗan uwa wanda ake uwa ɗaya shi ba yin asibiti shi dai duk abin da za a ba shi kashi ke cikin shida ne suna da yawa kashi ke cikin uku wa zauji da miji shi ma ba asibiti za a ba shi rabi in ba ya'ya akwai ya kuma a ba shi kashi ke cikin hudu yake wa fi maulatin muhimma a cikin maula ta ni'ima wato shugaba da ta ni'imta bawa ta yin tashi hukumu zalika hukuncin wancan cewa za a kwashe ya duku ko a kwashe dukiya dukan nan uktu fi an bibiye shi mana idan mace ce ta yin tabawa ba mai gado sai ita za ta kwashe dukiya gaba ɗaya miji ba a kwashe ɗan uwa da kuma wanda ake ruwa ɗaya ba a kwashe duka amma wacce ta yin tabawanta ta kuma ya mutu ya bar dukiya ba mai gado za ta iya kwashewa gaba ɗaya kun fahimta to amma shi ma dan uwa li ummi idan an rasa asibi da za ta labar dan uwa li ummi da dan baffa kaga dan uwa li ummi zai karbi kashi da shi da dan baffan ya kwashe sauran to da aka ba dan uwa li ummi sai ka samu ba kowa sai shi ka kira mai masa sauran shi amma wannan ya ci da farari ɗaya kashi ɗaya cikin dansa. sauran kuma ya ci bin raddi an miyar masa ne saboda ba masu gadon to haka ne fiki ga madama kuma aka ce ba a musu raddi amma su malamai suka ce in an rasa mai gado kwata-kwata gara a basu akan aje a kai baitul mali a ba duk ta ko a bawa matar faslun fi zikri wujubin mira fasali a gajen ambaton wajibcin gado cewa gado wajibi ne ya su yi mira su haitu kwatima bi farbi nau tasibi nau ilaihima mun يعوي آطب منفرد أو furu bi ba da يوجد wa yahtilu al-iratu gado yana tabbata haiko kotima a inda aka wajabta da shi bi farnin da farilla au ta asibin ko da asibti au kilayhima ko da duka guda biyu farilla da asibti ga nan akwai maimaiki ko nan zai ga mana anwa'ul irfi kenan muka ce akwai irsun bil fardi gado da abin aka kaddara a shari'a za a bayar an kaddara kaza za a baka miji rabi in ba da ba dan nan akwai da kuma ko dan da za a bashi kashi ɗaya cikin shida haka nan mata kaza wani kaza shine ilmin bil farz kenan akwai irsun bil tahsib gado da asibiti shine ka kwashe dukiyan duka in ba wani mai gado sai kai ko ku kwashe duka in ku kaɗai ne da ji in kuma akwai masu gado su karbi gadon su ko kwashe sauran sai kure ba sai kaɗai ne ka kwashe sauran kaga wannan ake masa asibiti mun bayyana sannan akwai kuma irsun birraddi ne. mace in ta ci gadon ba mai cin sauran sai a biyar wata akwai irsun birrahimi masu gadon wani yan da suka rage ba ka cikin lissafi wani da muka yi tafa na su yi gado kuma sai a ba su yi gado to sai auki laihi ma a nan da ya ce ko kuma dukkaninsu wato ana iya yin gado mutum zai yi gado da adalci kuma ya gado da da farali kamar yanzu idan ka rasu sai ka bar yarka da babanka yanzu kaga ya tana neman ne nusufi obama yana neman sufi tun da akwai ya sai don aka kasa shida ya ka ba wa uba kashi ɗaya aka ba wa ya kashi uku saura nawa saura kashi biyu sai baban sai lallaba sai zai sake kwashi kashi biyu na farko ya ci da farilla na biyu kuma ya ci da mai asirci haka inda ya'ya matan ma guda uku ne ko huɗu ai za a ba su kashi hudu ne cikin da ko shi a baki kashi daya Ku za ka ya to wa mai gado ba ba wani cikin gado sai ya sai ɗauki kashi daya domin idan akwai yan uwa ma ba su isa su matso ba idan akwai babbanu ma ba su isa su matso ba don ya fi su kusa da mamaci kaga ya yi gado da farilla ya yi gado kuma da me da asibiti ana samun irin irin wannan ko kuma a ce dan babba ne misali dan babba ne kuma ya auri mata mutum ne a ran yar babban ba ko za ka da su rasu shi mijinta ne kuma dan babban ta ne ko ka rasu ta bar miji ko da to ke kenan za a ba miji kashi ɗaya cikin cikin biyu za a kasa za a kasa biyu a bashi kashi ɗaya don ba ɗa ba ɗanɗa ba wani ba za ka shi sai a bashi rabinsa a matsayinsa da miji sai a ce to saura kashi ɗaya sai a zagaya ba babba ba waye waye kai ai shi ya rage ai shine kawai dan babban ta ita ce bai shi sauran da aka ci sai ka sai kwashi sauran kenan shine miji kuma shine shine azumi kamar yadda yake iya zama waliyi ko shine miji shine waliyi mutum ne zai aure yar babbansa da za a tara jama'a ina ina miji yace ni ne kaga miji zai iya karbawa kansa mata ina waliyin da sai ce ni ne don babban babu sai ko kuma shi ya ga dama kan ga dama ya wali taka sai ce to ai siga sai ce ni waliyin hindu na aura wa hindu kaina ita kuma na karba wa kaina shi na kuma aure ya yi sai dai a shafa fati a take ba shi ne waliyi kuma shi ne mai kaga to nan gado ma shi ne mai ji da farin lamidi ko shi ne asibi nan babba ya halatta to sai aka ce ina muke ne auki laihi mako? ko ya gado da zukar sai ce wal mala ya hawi asibun munfaridu asibin mai asibci munfaridu wanda ya shi kadai al mala ya hawi dukiyan zai zai tattaro ta gaba daya wato shine wanda yake karban dukiya duka in ba masu gado munfaridin wanda ya zama shi kadai aw ma anil furudi ba'du yujadu aw ma yujadu ko abin da ake samu anil furudi gabarin harilla wato bayan an bayan an dauki farali an kakkasa wanda za a kakkasa an bashi abun da ya rage ba'du bayan nan ko sai kwashe shi wannan shi ake cewa asibi kenan asibi shine kullu man ya'khudhu jami'al mali aw ma baqiya ba'da aqdi ashabil furud furuba Wannan zai kwashe dukiya duka idan farada ya zama shi kadai ne ko ya kwashe abun da ya rage bayan masu rabo sun kwafi rabon wannan shi ake cewa asibi kuma tarihin sa ne anan kaga yake wal ya wi asibun munqaridu aw ma anil furud ba'du yujadu zai kwashe dukiyar duka ko kuma abun da ya rage bayan farilla sai ya kwace shi bayan a masu rabo sun karfi rabon ya kwace shi wannan shi ake cewa asibi to sai ce wa qismatun fil halatayn mu'nama mu'mala imma ala tafadulin aw ma'jila wa qismatun rabon fil halatayn a hali guda biyu wato halin asibcin shi kadai ko kuma halin asibci wato bayan masu ribon sun karɓi ribon mu'mala abun aiwatarwa ne imma ala tafaburin imma bisa fifiko idan asiban su kaɗai ne amma akwai namiji akwai mace a ciki akwai namiji akwai mace kaga za a riba da fifiko ne domin za a yi zakari misal sai namiji zai ninka mace a gadon zai ubangiji ta lace wa in kanu ikhwatar rijalin wa in an fari zakari misal hadhihi al-unsayn ko haka namiji da na mace ne ko ko a ce 'ya'ya ne in kanu aksar min zalika kenan kuma kuma su a ce yan uwa ne shi gai maza da mata to namiji da ninka mace shi ne tafabul kenan an samu fifiko ko ya'ya ne akwai namiji akwai na mace ko namiji zai kamar mace a ce namiji daya mace daya sai a kasa uku ita mace ba ta kashi ke namiji kashi haka za a yi bazado shi ne mu'amala abun aiwatarwa imma ala tafamu a fitar ko au ma'adila ko kuma a bisa daidaita kamar a ce ya'ya maza biyu ne aka bari shike nan sai su raba daidai wa da in su uku ne ma haka za su raba daidai wa da yan uwa shake kai su biyu za su raba daidai wa da babu babu wani ya fi ya fi wani a cikin gado kun fahimta to wannan wannan kamar malami yana sai mana magana ne akan kamar yayi mana magana akan asibiti ne amma asibiti nau'i ne magana shine asabatu bin nafsi wato wanda yake asibiti da kansa wanda yake asibiti kai tsaye shine ya zama mutumin da la ya dakhulu fi nisbatihi ila al-mayyit unsa wanda babu wata mata da ta shiga tsakaninsa da mamaci kaman uba kaman da kaman jika kaman dan uwa shakiki ko dan dan uwa shakiki ko babba ko dan dan babba ko kaka wannan ana ce musu asabatu bin nafsi kai tsaye su a to suna wanda muka bada misali su to su kuma sun kasu kashi hudu akwai jihatul bunuwa akwai jihatul ubuwa akwai jihatul ukhuwa akwai jihatul ubuwa jihatul ubuwa shine jihatul bunuwa sune bangaren yaya kaga in maza ne zalla za su kwashi dukiyar su riba daidai waje da in namiji na mace za a yi da zakari mithlu azumin sai ne ko kuma su zama jikoki kaga ƴaƴan ta kenan ko maza da mata ko maza zalla kaga bangaren ƴaƴa kenan akwai kuma jihatul ubuwa bangaren iyaye Sune uba da kaka su ma suna yin asirci suna kwace dukiya gaba ɗaya idan su kare ne ko abin da ya rage akwai kuma jiha ukuwa yan bangaren yan uwantaka shine yan uwa shakikai maza ko maza da mata da yan uwa shakikai abin da li'abbai maza ko maza da mata su ma suna yin asibiti akwai kuma jiha jihatul umuma wato yan uwa abin da babbali kenan bangaren babbali babba shakiki da babba li'abbi ko dan babba shakiki ko dan babba li'abbi kuma sai yan uwa ko yan uwa shakikai ko ya'yansu ko yan uwa li'abbai ko ya'yansu duk sun shiga cikin wannan bangare wayannan bangarori guda hudu su ne asibai asabatun bin nasu asibai da safi kowane karfi ko za ka fiye zama su bangaren ƴaƴa ne maza bangaren maza ne zalla ke bangaren maza zalla to idan suka haɗu duka to za a kaddamar da bangaren ƴaƴa akan bangaren me iyaye kuma ana kaddamar da bangaren iyaye akan bangaren yan uwa yan uwa kuma sun fi abun nan ƙarfi wato ainihin kwafannin karfi idan kuma suka haɗu sai zama na gaɗan gaɗa gaɗan da to sai a rinjari da bakarin kusanci don da ya kusanci a kan tanda. ga ɗan washe kiki ga ɗan ɗan washe kiki sai a ce to ɗan washe kiki ya fi kusanci a kan me ana ce masa a tarjihu bi jahida kenan wancan bi jiha idan kuma suka haɗu ɗin kuma duk ɓangaren ‘yan uwa ne jihatul uwa ko umuma sai mu duba wa ya fi ƙarfi ga ɗan uwa shaƙiƙi ga ɗan uwa da ya fi ga uwa ɗaya uba ɗaya ga kuma uba ɗaya a yi a kaddamar da ɗan wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya kan wanda ke uba ɗaya haka ba ga babba uwa ɗaya uba ɗaya ga babba uba ɗaya sai a kaddamar da babban da yake uwa ɗaya uba ɗaya akan babban da yake uba ɗaya Wani ana ce masa a tarjihu bil a ne bi quwwatil Wannan wanda bi jihatil qaraba wannan bi darajatil qaraba na uku bi quwwati al karaba shi ne ce abin nan nan ah, wa bi jihati tarjihu ثم بقربه وبعدهما الترجيح بالقوة على da jiha ake tarjihi mu ba ƴaƴa suna gaba da iyaye iyaye suna gaba da yan uwa yan uwa suna gaba da babu bayan kuma sai ka duba wato karaba kusanci ƴaƴa suna gaba da jikoki uba yana gaba da uwa yana gaba da uwa yana gaba da ɗan sannan sai a jirgin jari da ƙarfi dan uwa shakiki yana gaba da dan uwa bi abi dan dan uwa shakiki yana gaba da dan dan uwa bi abi haka nan bangaren babba ne idan suka zo suka takubu masa gaba daya to ta wannan hanya ne za ka rushe wa'annan ka tabbatar da wannan ka rushe wannan gidan ka tabbatar da wannan gidan a wannan gidan masu haɗu da yawa sai ka rushe wannan ka ce wannan ya fi wannan ƙarfi sai ka fitar da masu gado wannan shi ya wahalar da rabon gado a zo a watsa maka su gaba ɗaya ka tantance su wannan sune al'asaba bin nasu. akwai al'asaba ma al-ghairi al'asaba bil ghairi shine su kuma ɓangaren asibai amma da sababin ya'ya abin nan da sababin maza shine al-jinsu ma al'abna. abna al ma al'abna. abna ga mata ya'ya mata wanda in su kaɗai ne za su ci sulusani in ita kaɗai ne za ta ci rabi in su in su kaɗai ne zalla mata kashi biyu cikin uku to amma sai suka bi da 'ya'ya maza duk ya fi koma ne asibiti da sababin ya'ya maza sai a yi ne zakari ibn wasai namiji ya ninka mace don za a rage musu ne haka ne jikoki su ma mata ya'yanta su ma in sun haɗu da ta'ya jikoki sannan ma za su haɗu a yi ne zakari da sun zama a asibai ne da sababin mazan da suke daidai da su amma asali ba za su zama a asibai ba sai al'asaba ma ma alkhairi kenan wanda هو wannan ayoyi wa in kanu wa in kanu wata rijalan wa nisaa fa li zakari mithlu hadhihi wasa ne tabbatar da su wa yusikum Allah fi auladikum wa li zakari mithlu hadhihi wasa wasu kuma a dawo bangaren al'aqaba ma al-ghayr wato asibai tare da wasu wannan kuma a mata ake samun su yan uwa shake kai ko yan uwa li abbai idan sun hadu da 'ya'ya mata suna zama asibai mutum ne ya ya bar ‘ya’yansa mata guda biyu da yar uwarsa shaƙiƙiya guda ɗaya to yaya mata guda biyu nan kaga za su zo kashi ɗaya kashi biyu cikin nawa cikin uku sai a kasa uku sai a ba su kashi biyu cikin uku kaga za su yi ba ɗaya ɗaya to ƴar uwa shaqiqiyar nan ko da addiya sai ta ɗau wannan kashi biyar za ta yi asibiti a nan saboda idan an ce ba asibiti za ta yi ba za ta ci farali don haka in an tashi za a ba ta rabi ne. wannan ba ta rabi kuma ta daidai da ya ko kuma ma ta hajiya idan ku biyu sai a ce ko ta tsaya ta yi asibiti yar uwa shakikiya ko yar uwa liyafiya amma yar uwa lumiya ita ba ta wannan asibiti to da haka sai dai a ture ta in akwai wani dan babba ko babba sai zo yayi ne yayi gado kaga kenan yar uwa shakikiya da liyafiya ko akwai babba ko dan dan uwa ba zai hana ta yi wannan asibitin ba sai ta tuka sai kwashi ainihin wato sauran anan ne kawai mata suke ne take yin azumci al'ukhtu la lil ummi kayfa tati bi shani an tahsibu ma banati yar uwa in ba li ummi ya bace duk yanda ta zo ko ni abiya ko shi kikiya ko sha'aninta shine ta a asibiti tare da mata wata nan in kuma ta haɗu da jikoki mata ma ya yanda. wannan ma haka za ta yi wannan abincin su zauna su ta kuma abin da ya rage ta ɗauka shi suna da yawa abin da ya rage ta su ɗauka amma akwai shakikiya to da abiya ba za ta yi ne za a duba shi ko dalilin wannan hadisin abu musa al-ashari wani mutum ya zo ya samu abu musa al-ashari yake mutum ne da ya bar yarsa da jisarsa yar ɗansa da kuma yar uwarsa shakiyya ya gadon zai zama musa al-ashari ya ce ka ba wa ya ka ba wa yar uwa shakiyya rabi amma jika ba ta da komai jika ba ta da komai tare ta fi kuma wacce tsari shi kenan sai ce amma in kana shakka ka je ka tambayi Abdullahi bin Mas'ud zai ba ka irin wannan fata da na baka sai je samu Abdullahi bin Mas'ud duk sahabban manzo Allah ne sallallahu amma Abdullahi bin Mas'ud ya fi shi ilimi sai ya same shi sai ya ce ga abin da Abu Musa al-Ash'ari ya gaya min a fatawa na ce kuma in na zo na gaya maka sai ma za ka ban irin wannan fatawa sai kan laqad badantu idan wa ma ana min al ya ce ina ba ka ni wannan fatawa na fata kenan Na zama batin amma zan maka hukunci kamar yadda na gama zala ta zuwa ne hukunci a wannan matsala da wani ya rasu ya bar yarsa da ya uwarsa shakikiya da jikarsa a wajen da ya kasa shi da ne ya ba wa ƴar kashi uku ya ba wa jikar yar ɗa kashi ɗaya a tafsir sai wato an cika kashi biyu cikin uku na ɓangaren ƴaƴa dama inda ƴaƴa biyu ne ba kashi biyu cikin uku za a ba su ba kashi hudu kenan a shida ko ita wannan ta daure ne ai ga wani kwaya dai yana yana lilo wanda zai cika da wannan ga kuma jika sai a bata yace kashi biyun kuma sai ba wa ya yace haka manzala ta kuma ya riba wannan gado wannan mutum ya je ga Abu Musa al-Ashari yace ga Abu da Abdullah bin Mas'ud wato ainihin ya tsaya mini da yadda manzon Allah ya yace haka shi ne ribon gado sai yace to la tasaluni ma dama hadal amru fikum daga yau kar sake tambaya na matukar wannan babban malamin yana cikin ku duk fatawan ku kuje ku masa kawai idan in baya nan ku zo ku tambaye ni dan ya sallama ya mika ya mika wuya ke to shi yasa aka rabon gado dalilai ne daga alqur'ani da da hadisi da ijma'in malamai in ka ga mutum ya yi kwaba to dama bai karanta ba ne kawai bai iya rabon gado ba ne yawa za ka samu in mutum ya iya ko a kauye yake in ya riba to za ka ga daidai ne kawai ya riba in ji abin da ke cikin littattafai ya karanta ya fahimta kuma ma ga ya kwaba da ma yawa abun hawan kawara ne Allah ta'ala ya samu dace sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh